الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل عجبا عجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه amma ba dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria ya haɗa mu a wannan dare mai albarka daren lahadi ranar asabar kenan 26 ga watan jumadal akhira hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan januwari shekara 2022 Allah ya tsara hada mu a cikin ko a karkashin inuwar wannan majalisi mai albarka majalisin alkur'ani littafin da kullum muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta kara mana kusanci zuwa ga Allah fahimtar da za ta haifa mana da tsoron Allah subhanahu wata'ala fahimtar da za ta tsabtace zukatanmu ta tsabtace tunaninmu ta tsabtace ɗabi'unmu ta yi riko da hannayenmu ta kai mu cikin rahamar Allah zuwa ga birnin yardar Allah wannan shine majalisunmu na 65 muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana waɗannan majalisai ya sanya su su zama shaida ta alkhairi gare mu idan mun koma ga Allah subhanahu wataala a bayan nan da fatan yan uwa za a yi mana uzuri yau mun buga namijin lacce za a ce wannan ya faru ne saboda kasancewar ba da wannan na shigo gari eh, kuma ga gajiya ga dai to sai dai neman taimakon Allah so in ana cikin karatu kuka ji na ambaci bacci so sha tara <laughs> sai ku mun uzuri eh, bayan haka akwai dan uwa malam Abdullahi kan wanki wanda ya riga mu gidan gaskiya bawan Allah mutumin arziki wanda na san shi fiye da shekara da yawa da suka wuce shekaru da yawa a kan alkhairi da shuka alkhairi da kuma ilmantar da mutane a cikin lokacin wajen irin 93-94-5 ana harkan mss tana daga cikin masu ba da gudunmawa sosai a wannan gari muna roƙon allah su hana wata ya masa gafara ya haskaka makwancinsa idan ta mu ta allah muke roƙo ya ba mu ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe bayan haka jama'a idan ba a manta ba a majalisinmu na 64 mun tsaya ne a daidai gabar da muke tattaunawa a kan ayoyin da suke kamanceceniya da juna a cikin ƙur'ani da sirrorin da suke kunsa wanda yi musu kallo na musamman da gidan basira zai taimake ka ka fitar da wasu fa'idoji da za su taimake ka ka gane sirri ko wani bangare na hikima da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya maimaita waɗannan ayoyi ko dai a maimaita su cikakkiyar maimaitawa ko kuma a saba tsakanin wani lafazi ko kuma wani harfi to yau wani launi ne ko wata kala ce sabuwa ta almutashabi ba irin wanda muka ambata ba amma kuma har yanzu dai a da'irar da yake wani irin mutashabih almutashabi lafzi wanda yake zuwa a sura ɗaya wanda za a yi ta maimaita shi in kuka lura duk wanda muka ambata ko da ya zo a sura ɗaya to maimaitawar kila sau biyu ce kaɗai ko kuma ya kasance ba sura ɗaya ba kamar yadda muka yi na da fulahin nasa ba ba ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وسورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين suratul البقرة ko to yau darasin da yake tare da mu shine ayoyi masu kamanceceniya da juna wanda aka dinga maimaita su a sura ɗaya na san kowa ya fara tunowa me kuka iya tunowa wai lun yau mai lil mukaddibi fabi ayi ala'i rabbikum ma tukaddiba ko sai me wala qad yassarna li dhikri fa hal min mudakkir sai me inna fi dhalika laaya aha to sai me inna fi dhalika laaya wa ma kana asabu mu'minin sai mai nan wa inna rabbaka lahu al-ajr sai mai kuma wa min ayati waɗannan wanda suke jere ba sa cikin wannan lissafi nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim suna nan da yawa kafin mu ci gaba a akwai wasu fa'idoji masu mahimmanci da ya kamata mu ambata ƙur'ani jama'a ku fahimci wannan misalin da zai sosai ƙur'ani kamar sabon gida ne ƙasaitacce wanda aka gina shi gini kyakkyawa gini na musamman sai aka zuba kayan alatu a ciki aka sanya duk wani abun da kake tunani aka kyautata zuba shi a ciki sai aka kawo kamar mutane guda ɗari aka ce su shiga gida a cikin mutane ɗari nan akwai gwani na gwanaye a wajen harkar benci akwai kafinta akwai interior designer mana wanda ya iya tsare-tsaren cikin gida akwai mai harkar labule akwai akwai akwai electrician mai harkan wuta akwai duk ina so ku hararo duk wata sana'ar da take da alaka da gida kun hararo to sai ku tsawara ku yi tunanin gasu dukkan su sun shiga cikin gida kowa in ya shiga gidan me zai burge shi me zai fara tunani abin da ya shafe shi abin da ya saba da shi to wani qur'ani al-masalul a'la shi qur'ani shi ma kamar yadda wancan misalin yake to duk abin da mutum ya saba na ilimi da ya shiga shi zai fara hangowa amma idan aka samu wanda ya tattaro sana'o'i da yawa to in ya shiga cikin gidan zai yi la'akari da bangarori da yawa mun fahimta to idan baka san wata harkar Eh, wata sana'ar da take da alaƙa da wani abu na cikin gidan ba kila ka zo ka wuce wani abin da very unique na musamman ne amma ba lallai ka lura ba waka ayi min ayati ne muruna alayya kana wucewa amma baka gani ba ga wani abu a kan matar sarki ko to haka qur'ani yake a kusa da kai a gefen yanzu ka karanta aya a cikin ayar ga wata cangamemiyar fa'ida amma kana wucewa ba tare da ka tunda muna magana ne akan tartibin yadda aka kawo ayoyi masu kamanceceniya da juna bari mana wani misali da za ku gane yadda malaman qur'ani suke nutso a cikin fa'idojin da baka tada yanzu idan ka ɗauki tartibin suwarul qur'ani yadda aka jera su surorin qur'ani fatiha bakara kaza kaza kaza da sauransu har zuwa nasi to kawai sai ka ji wani malamin ƙur'ani ya ce maka a cikin surorin ƙur'ani yadda aka jera su nan akwai surori ɗan uku akwai ɗan biyu ɗan uku su ne wanda idan ka haɗa su su uku za su ba da jumla mufida a jerin gwanin yadda surorin suke ɗan biyu su ne wanda su kuma su biyu za su fa'idantar da jumla yaushe mutum zai tuno irin wannan to su malaman qur'ani ba sa raina duk wata fa'ida misali sai su ce maka a cikin yan uku yan uku su su su hudu ne sai su ce maka ah, an'amul a'rafi amfal a jere suke ai an'amul a'rafi amfal jumla ce mutida dabbobin da suke kan tudu ganimar yaƙi mun fahimta an haɗa jumla daga sunayen ga yadda suke jere annamul a araji amfan dabbobin da suke kan tudu ganimar yaƙi kaji ɗaya sai su zo su ce mata hajjul mu'mini na nur hmm? حج المؤمنين نور حج سورة الحج سي سورة المؤمنين سي سورة النور تو حج المؤمنين نور أي كان حج المؤمنين حسيني با حسين بني سيمي تو بقار شو بقار جمعة المنافق جمعة المنافقين تغابن جمعة المنادقين تغابوا سلر جمعة المنادقين أثارا لا تلا أمراني كما إيماني با حكم حكا كما سيك أجيري سورة الجمعة سورة المنادقون هي إيه سورة التلاوز سيمين كما سيك أنا لأ أنديو أنديو نكشبه بقرة آل إمران كون نساب المائدة توبة يونس kuma Yunus din ai ya yayi falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi to misali na bamu mu fahimci yadda malaman qur'ani suke nutso a cikin qur'ani su fitar da fa'idojin da baka tunani har akan abin da ya shafi yadda aka jera yadda aka jera surorin qur'ani to idan surorin za a yi musu za a ba su wannan kulawar to ina ga kuma ayoyin yar uku ta hudu yan uku na hudu su ne eh, muhammadu muhammadun fatah al-hujurat muhammadun fatah muhammad ya buɗe ɗakuna muhammadun suratu muhammad sai suratu al-fatih sai suratu al-hujurat kuma ga darasin wannan nake akwai fa'idoji da suke da alaka da yan uku nan da yan biyu amma Allah ya ba mu ɗan uku lokaci wani lokaci sai a abin a duka wannan wata hanya ce da ake bi wajen mai da martani ga waɗanda suke so su taɓa darajar ƙur'ani su ce akwai wani kaza su kawo wata shubuha to ga yadda malaman suke tsayawa su ba surorin ƙur'ani ga ayoyinsa kulawa na musamman har babin tartini din daga cikin kofofin da wasu masu miyagun tunani suke shigowa sai su ce ai wannan yadda aka jera ayoyi surorin qur'anin nan ba daidai ba ne to ya za a ce ga mushafuwa ne mushafuwa ne shi kuma ya fara da sura kaza su rashin karatu rashin sani sai malamai suka zara alƙalamin su suka yi wallafe wallafe akan mai da martani akan shubuhohin masu shubuha akan ƙur'ani? daga cikin manya-manyan littattafai da suka buɗe wannan fagen shine al-intisar na al bakin al wannan littafin jama'a ma a babin kara darajar ƙur'ani liman ne jagora Bakin baqillani yana da karfin alkalami ɗinkin shi bai karewa wajen tattaunawa shi yasa har ibn taymiya yake nakalto maganar sa a cikin daru ta'arud al-aqli wan naql ya kawo maganganun sa daga cikin littafin sa al-ibana an kashfi mazhab ahli al-kufr balala. dalala malami ne wanda Allah ya bashi harshe mai kaifi mai basira bilmunasaba yana da cikin makocin makotan al-imamu ahmad bin hanbal a kabari kabarinsa kusa da kabarin imamu ahmad bin hanbal yake a ina kabarin ahmad yake hmm? harka karanta tarihi a iraki a daga cikin irin waɗannan littattafan wanda suka tara darajar qur'ani a wannan babin akwai wani littafi da na wani malami da ake ce masa farmawi rasmul mushafi wa nafsuhu yana da alaka da yadda aka rubuta qur'ani aka tsara shi aka kula da al'amarin amarin al'amarin akwai wani littafi da ake kira almarsal lidirasati ulumil alquran na alqadi abu shubba shi ma littafi ne mai kyau a wannan babin ya tattaro irin shubuhoji akwai littafin manahil alirfan a karshen sa shi ma ya tattara shubuhoji akwai littafin wannan naqbu mafa'imi ar-ruhban na wani malami da ake kira daktor Salahuddin Al-Khalifi in ba mai da sunan shi ba shi ma littafi ne mai kyau a wannan babu al muhimmi ci gaba da karatu waɗannan ayoyin da suke kamance kamanceceniya da juna misali wani ƙaryar tarnar ƙwar'ani da zikri fa halin muntakir su fabi ayi ara irabi kuma suka ziban jama'a a cikinsu a ƙarƙashinsu akwai wasu fa'idoji akwai ilimomi waɗanda allah kaɗai ne ya san me a cikinsu za mu tattauna a kan. wala kad akan fabi ayi ala'i rabbikuma ba, dalilin da ya sa muka zabe waɗannan ayoyin saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine akwai fadin Allah subhanahu wata'ala wani man khaba maqama rabbih jannatan sannan kuma wa min dunihi ma jannatan kaga yayi daidai da darasin na ayoyi masu kamanceceniya sannan kuma aka ambaci ayoyin guda biyu a tsakanin fabi yi ala irfi kuma wannan surar suratul rahman ita kanta ta isa gare ko darasa daga cikin abin da zai nuna maka matsayi da martaba na wannan surar shine a duk ƙur'ani ita kaɗai ce surar da ta ɗauki suna da sufar Allah subhanahu wa suratul rahman ba wata sura da take dauke da wata siffa ko sunan Allah subhanahu wata'ala sai wannan shi yasa a cikin ta aka yi baje kolin mulki da iko da buwaya da izza da kasaita da kadaitata da isa يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مرج البحرين يلتقيان إن كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن كان دمسو بك يدبت وخلق الإنسان كيف يمسن جاشا أن هذا الشيء mun fahimta a ciki akwai ilimi a cikin wannan surar mai sha'awar fitar da fa'idoji zai kosa ya haɗu da waɗannan ayoyi saboda abin da suka kusa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa min dunihima jannatan afwan wani man khafa maqama rabbih jannatan fali ayi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan fali ayi ala'i rabbikuma tukazziban a suratul rahman Allah ya maimaita fali ayi ala'i rabbikuma tukazziban har so 30 to abin da zai baka mamaki shine Allah ya ambaci wasu nau'o'i guda biyu na aljanna kamar yadda za mu zo mu je aljanna mafi zama can sama a daraja da martaba ita ce wani man hafa makama rabbi jannata sai aljanna da take kamar ka ce second class mataki na ƙasa wa min dunihi ma jannata a tsakanin waɗannan ayoyin sai aka raba faji ayi ala rabbi kuma tukalliban takwas takwas daidai wa daidai mu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih fa bi ayi ala'i rabbikuma tukalliban ku kirga daya فيهما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان نوى أكو فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من التبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان نوى آه، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان سدى كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سي ألا يأتي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تقل سي أكثر ومن دونهما جنتان فسوى مكرنتو ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان نوى هدو فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان من سامنا نعم. لم يطمث لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان نوى نعم. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نوى نعم. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام الرب تكوت daidai wa daidai tsakanin waɗannan aljannatai guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk akwai karatu a cikin wannan adadin amma ba na so mu shiga abin da ya shafi al'ijazul adadi ko akwai matsala za mu zo nan gaba insha Allah mu tattauna a amma abin da nake so mu kai gare shi shine mu iya gane sirrin bambanci tsakanin yadda aka jera wani man kafa khafa rabbi rabbih jannatan aka kawo har zuwa hal jazaa'u ihsani illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban sai aka fara kuma wa min dunihi ma jannatan har zuwa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram Allah ya ce wani man kafa khafa rabbi rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron haduwarsa da Allah wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa ya hana ran shi abin da take so fa innal jannata hiya mawa to Allah yace yana da wasu aljannatai na alfarma na kasaita guda biyu ya sifofin su suke sai Allah ya fara bada labari Allah ya ce zawata afna aljannan nan tana da bangarori da yawa da sasanni da yawa wanda haske yake iya kusowa cikin da wannan malamai suke cewa inda haske yake kusowa ya fi nuna alfarma da daraja da martaba fiye da inda ba haka ba ita aljannan da bata kai wannan ba sai aka ce mu da hamata mai duhu ma'ana akwai korayen ganye wanda har za ka ce sun yi duhu har sai bai kusowa shi to ka rika dan hango hanke ba tare da ganin ranar ba tunda Allah ya ce la ya rauna fi hashamsa to ka gani kuma ce da wata afnan fadi ayi ana ya rubi kuma su kazi man sai Allah ya ce fi ma aina ne ta jiriya a cikin aljanna nan wanda bayan Allah masu tsananin tsoron Allah za su samu to akwai wasu koramu waɗanda suke gudana ta jirya. ko amma a can sai aka ce mene fihi ma aina ne na bakata kamar ka ce ruwan yana fitowa ne ya yi sama ya koma kamar fountain din nan da ake da shi a sanya ruwa ya je ya dawo ya je ya dawo amma wancan ta jirya ruwa zai tafi wannan ya fi ni'ima yana tafiya yana gudana wanne ya ban sha'awa na farko fihi ma aina ne ta jirya. muna tare fihi ma aina ne ta jiriya fa bi hayyi ala ni rabbikuma tukaddiman fihi ma fakihatun fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin aljannatan guda biyu akwai duk wani kayan marmari 'ya'yan itatuwa to zaujan nau'i ne amma a wancan sai aka ce fihi ma faki hatun wa nahlun wa rumman faki wa nahlun wa rumman za mu zo mu yi bayani a gaba wanda yake nuna a kawo maka ‘ya'yan itatuwa misali apul ne misali amma sai a ce zaujan akwai wani apul din da ya kama da juna kai ka ce mata da miji ne misali saboda kusancinsu da kamanceceniyarsu. a cikinsa akwai mace da namiji misali ba ana nufin mace da namiji na hakika ba amma akwai ‘ya'yan itatuwa waɗanda kagansu za ka rika fahimtar cewa wannan ɗan'uwan wannan mun fahimta shi ne ma'anar wa'utu bihi biyar. daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban muttaki'ina ala fuhushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn jaddan Allah subhanahu wa ta'ala yace yan aljanna muttaki'ina suna kishin gida to abin tambaya mun riga mun kishin gida ne ko za mu kishin gida to me yasa aka ce suna kishin gida ai ba a zo ba ما ايه دليل yawa a ƙwar'ani akwai wani babi da yake da alaƙa da larabci larabcin larabci ne kuma larabcin ƙwar'ani ana ce masa wad'u alhal fi mawdi al-istiqbal wad'u alhal fi mawdi al-istiqbal inda abu bai riga ya zo ba amma a sanya shi kaga kamar yana faruwa yanzu kamar yadda muke da wad'u wad'u al-madi fi mahalli al-istiqbal ko wad'u al-madi fi mahalli al-mustaqbal ga sunan da yawa a cikin qur'ani المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض فترى المجرمين مشركين مما فيهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاء وجدوا ما عملوا حاضرا ولا آه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين كافرنا يجب هذا الكتاب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك وسألت شيء وعرضوا فهذه زوبة أم بجرودة سيدي أسي ذا أبجروا أما سألت شيء وعرضوا على ربك صفا لقد, لقد جئتمونا فرانا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا لئلا يصير ووضع الكتاب فيما فعل ماذا أحرق أنسان الكتاب ما طوب أساسا فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يا كما تأتي وسيجدون ما عملوا حاضرا أقيت ديار آه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فيسقط الكفر أما تفي فصعق وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين للذين استكبروا إنا كنا لكم سبعا to anan muttaki'i da makamantansu ana kawo su ne da sharaɗa guda uku ko hudu abu na farko ya kasance domin a tabbatar maka da kusancin abu kamar da Allah ce a ta amurullahi fala tattajiru ai bai zo ba sayati amurullahi amma ka ce a ta saboda litahaqquqi wuqu'ihi wa li qurbi wuqu'ihi wa li sidqi al-mukhbir bihi saboda tabbacinsa da kusancinsa da kuma gaskiyar wanda yake ba da labari kamar yanzu ne misali ka ga wani a ce mota ta kwace masa ka ga ya nufo allah ya kyauta wani yaro gadangadan shi kenan ya bige shi ya bige shi amma kuma ga ya bige shi me yasa za ka ce shi kenan ya bige shi a alwuqu kamar ya riga ya tabbata mun fahimta kamar yadda sai da umar radiyallahu anhu ya ce katala ne al'ins in za ku tuna yana magana yake cewa qatalani ne ilm ba yahudan nan ya kashe to ya zaka ce ya kashe ka kuma kana magana saboda an riga an san za mun fahimta to akwai fa'ida ta gaba a nan ita ce taswiri a ƙur'ani idan ka ji an kawo muttafi'in an sanya abin da bai faru ba amma an sanya shi gashi kamar yana faruwa kamar ana so a ce maka kalli bidiyon nan da aka sa maka ka hararo abin da yake faruwa yanzu a aljanna ga su nan muttaki'ina ala furushin ha min istabrak wajen aljannatain Allah subhanahu wataala ya ce dan aljanna insha Allah za mu kishi gida a kan wasu matakai da shimfiɗu waɗanda babba inuha cikin matakan minista barak min istabrak an yi su ne da alhariri mai tsanan mai kauri mai tsananin laushi to yanzu me ake siffantawa cikin filan cikin matashin to saman ba ba a bayani a kan shi ba amma su ɗan aljanna na second class ba ina ala rafrafin kudurin wa abtariyin hisan sai aka siffanta maka sama to su can da yake manya ne saman ba a siffanta ba sai aka siffanta maka cikin domin kwakwalwarsa ta yawo gabas da yamma kudu da arewa ta hararo saman amma ba za ta iya hararo komi ba yaushe za ka gane sai ka ce wanne ya fi daraja na farko wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa sama daga allurul jamid ne haske ne wanda haske da kake gani sai Allah ya daskar da shi shine saman fila shine saman matashi aljanna ce Allah ya ba mu muttaki'in ala furushin mabahinuha min istafraq wa jana aljannatayn da ɗayan itatuwan aljanna ga su nan kusa kusa amma a can a aljanna ta gaba ai ba a ambaci yadda ‘ya'yan itatuwan suke kusa ba Allah ya ce a suratul insan wadaniyatan alaihim zilaluha a kafin nan إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفسيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وبللت وقوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويبقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا حذيهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا آتوا جماعة الجنة wallahi al'azim babu wani daɗin duniya da ya cancanci ya shagaltar da mutum ya sanya mutum cikin rudu har ya rasa aljanna ina ni'imar ta jama'a duniya in ana maganar aljanna ina take shi yasa bayan Allah na kwarai ba su ga ni'imar ma a duniya ba ba ta shagaltar da su in sun hango abin da kai kake ganin ni'ima ni'ima ce su suna ganin kawai tsani ne da za su taka din su da asalin ni'ima amma wannan ba komai ba tsakanin waɗancan ayoyin da muka karanta na suratu al-insan da waɗannan ayoyi da sauran ayoyi na qur'ani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta abinda lagwada da ragada da kayan mafalashe da dadi da yake aljanna ya isa ya fisgo zuciyar mutum tarin rinsana ne miƙa kuma abin da zai baka ya zai bayyana maka wani sirri na a cikin ƙur'ani ka ji misali an ambaci almakula abinci misali a ce wa lahni tsairin min ma ya shawo abin da za su ci naman tsuntsaye ko da 'ya'yan itatuwa irin su وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كذا أنا مجانا أكين آيين تاتوا سيتم كبك أي مجانا أكين ملبوسات عاليهم ثياب سندس كاين ساواس sai ka ji an yi magana a kan wa hullu a tawira wara da sauransu can sai ka ji an yi magana a kan matayen mu insha Allah wala mu zuwa ta mutahhara ko sai can ka ji an yi magana a kan yanayin gida a yi magana a kan haima a yi magana a kan kaza daga cikin dalilai wallahu shi ne dan adam kowa yana da priority ɗansa. kowa yana da abin da ya fi kimanta yanzu wani abun banza a wajensa ne riga riga ba wanda ya dame shi da amma sai ga a kwanan wani kuma ya yadda cikin shi ya ji yunwa amma ya tattara kudin ya je ya sai riga kaga kowa da kiwon da ya karbe shi makocin mai akuya ya sai kura ko yanda ake cewa wani kuma zai tattara ya tattara yana gidan haya amma zai samu wani mota mai numfashi a ce ya ba za ka gida ba ku banne ni nan rigimar take wannan in hau in dara raba ne ji daɗi wani kaza wani kaza wani kaza to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna duk wani abin da za ka hararo ya burge ka sai ya kasance akwai kuma an ba da labari saboda idan wancan bai ja hankalinka ba wancan ya ja hankalinka mun fahimta ina ɗan kasuwa mai son kasuwanci karka damu a aljanna akwai kasuwa kwarai da gaske a hadisin Anas bin Malik wanda ya inganta Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati suqan a cikin aljanna akwai wata kasuwa ta musamman amma ba irin ta kwari ba wani eh, in taba mutanen <laughs> ba irin alhaji bashir da mana hakuri kasuwar mu nan duniya ba ya kasuwar lahira take ya kasuwar aljanna take sai an tafi da katin ATM ne ko ba ba irin wannan janna inna fil jannati suqan akwai wata kasuwa ta alfarma mai daraja ta martaba wacce 'yan aljanna za su rika zuwa za su rika zuwa cinta cin wannan kasuwar dirran juma'a kulla juma'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka fita ran juma'a suka je cin kasuwa suna cikin cin kasuwa fatahubbu alaihim rihu shamal sai wata iska ta zo ta buɗe su iska mai kanshi ta ni'ima tana buɗaɗe su fayazdaduna husnan wa jamala sai a ƙara musu kyau da haske da annuri da kwarjini da siye zuciyar duk wanda ya arba da su sai su ci kasuwa su gama suna dawowa gida sai su tarar da iyalansu wasu iyalan hurun maksura da kirkiya suna zuwa sai matayensu su ce wallahi laqad zattun husnan wa jamala me ya faru ba haka kuka kuka bar mu ba da za ku tafi kun ƙara kyau kun ƙara siga da kala da abin nan sai su ce ta yi wa abin da muke so mu ce kenan wallahi ina kunna da tunan husn wa jamalan kuma kun kare kyau kun kare abin nan ma'ana yan kasuwa muna tafiya cin kasuwa kafin mu dawo an gama gyara an kara ta iyalan da mata haka za a yi ta ma'ana an baka labarin kasuwa idan kana son kasuwanci shi yasa a wajen siffanta abin da yake cikin aljanna Allah ya ce wa fiha ma tashtahi al anfus sai ya ce wa talazzul ayi a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke so amma wa talazzul ayi ko kuma da duk abin da yake sanya sanyin ido ya kwantar maka da hankali me yasa aka kawo abin da zaka gani ya baka sha'awa saboda a duniya akwai abin da wallahi kana so amma bai da kyau a ido yanzu miyar talkashi da Allah tana da kyau miyar kuka da kani da Allah tana da kyau ga masu sau mu dama ba layi mu bai eh, tana da kyau a ido daddawa fa to amma wani yana da shi mai mai in ba mai girki da dawa ba akwai matsala to a aljannan abun mai daɗi a baki kuma mai daɗin gani kun fahimta <laughs> Allah ya samu da Allah ya samu da aljanna shi ya sa wato duk abin da za ka yi a rayuwa ka ji an ce wannan abin zai kai ka aljanna wallahi kar kai ka sa a gwiwa bawan Allah ka yi na gaske duk abin da ka ji Allah ya ce bai so manzan rahama sassalan ya ba mu labarin cewa Allah bai san kaza wallahi bawan Allah karfe don duk wata ni'ima da za ta shagaltar da kai a duniyar nan har ta sanya mutum ya rasa aljanna wallahi ala zalika huwa al-khusran an gama yin asara an gama shiga halin kazalika ah, Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai ya ce fihin na kasiratun kwallon lam ya kuma tsunan insun kablahun walatan a cikin aljanna akwai mata na musamman waɗanda kasiratun kwallon fatarori da yawa amma a taɗaice bar ma'ambaci ɗaya wacce ta fi shahara qasiratu tarf waɗanda su idan su ma bai ganin wani namiji a duniyar aljanna in ba mutum ba su ma san wani namiji ba amma a duniya ba za ka yi shekara arba'in da mata ba ka sani ba zuciyarta tana da alaƙa da wani ne ba kai baka sani ba kuma ba za ka sani ba har abada kuma ba za ta faɗa ba kaga akwai matsala to amma wancan ita kuma aljannan da wani duniya ma ta ƙasa da wannan sai aka ce hurun maqsuratun fil khiyam so waɗancan na farkon tare da su akwai wata kulawa ta musamman da suke ba mazajensu wanda wannan kulawar tana da alaƙa da rashin tuno wani ɗan adam ma ba su san shi ba ballantana su tuno shi hinna qasiratu tarf lam yatmithunna kabla qablahum wala jan ɗan adam ko aljani bai taɓa kusantar su ba kerarru ne na musamman waɗanda aka kera ake aka kera su customize mene ani <laughs> kerarru ne na musamman ba wanda ya taɓa kusantar su aljani ko ɗan adam wasu malaman tafsiri suke cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa aljanu ma za su shiga aljanna tun da gashi an ce lam yasmis wannan insul sai Allah ya ce ka wannan ya yaqut wal marjan kai bai sauraro in har yanzu baka gane siffan su ba kai ka ce lu'ulu'u ne da murjani in ka kalle su ba fa hakan suke ba kai kwakwalwarka ba ta san komi ba sai lu'ulu'u ne shi yasa aka baka misali da abin da ka sani sannan lu'ulu'un ba ana nufin lu'ulu'un da kake gani ba ne lu'ulu'u ne musamman kuna ganin lubulubin da yake kan hular sarauniyar ingila da take sanyawa kun san kudin shi to wani karatu ne na musamman ba ku ga yadda yake kyalli ba wani yana daga cikin lubulubin da ya fi tsada a duniya a wannan na kan abin kana samun biyu uku sai ka ga an sanya maka kano kace ta gaba Eh, <laughs> me ya same ni ne da mutanen kano amma masoya na ne mutanen harbi in ka ga mutum yana tsokanan mutum da yawa yana sace mutanen kano mutanen harbi ne allah ya da su ah, to ka annan hunnar ya ƙoci wal yanzu bawan allah kai ka yadda ka rasa zankadabiya ta musamman yar aljanna wacce aka tuffanta ta da kamar cewa ya kutu ta yadda ka rasa wannan alfarmar ka rasa wannan halarar da wannan alkhairi to yanzu abin tambaya wai waye yake wannan yake ba da labarin shi yasa ya ce inna an sha'na hunna in sha'a inna fa an sha'na hunna in sha'a mu ne muka kera su mu din in ji Allah ba kowace kerawa ba kerawa ta musamman faja'alna hunna abkaran urban asraban gawane ne asabi ne shi yasa bawan Allah falla a guje ka shiga cikin asabi karka yadda wani abu ya rubuce Allah ya ce هل جزاء الإحسان عند الإحسان سن شو تكان أو لا تبع من دلائع من سيئتك سيئتك ومن دونهما جنتا أقوي وسأل جنة إيه ولا يؤن لو سكي وأن سبب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه فيهما عينان نباختان أقوي إذا نور من إليه فأخذ هذا أما شيني أكفداء ستين مثل الجنة التي وجد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار wasu malan haliman saka fara ma'ahu yanzu za ka kwatanta wanda zai samu wannan falalar da wanda zai kwankwaɗi abin nan zai ci bishiyar zaku wacce take inna shadaratar zaku ka طعام الأثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم ta yaya za a yi ka kwatanta wannan falalar da wanda yake cikin wancan masifar teku idanuwar ruwa na madara na zuma na giya wanda za mu sha mu wuri insha Allah kowa da abinda yake jin kishinsa a rayuwar nan akwai wata baiwar Allah da ta taba ce mun wallahi ta kosa ta hadu da gidan aljanna yawa saboda eh, me da ce mai me dalili ta ce cewa ita tana so ta sha ne ta ji ake ji ta kosa ta hadu Allah da za a ji aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fihi ma ainani ta jiriyan eh, fihi ma ainani na bakatan ta yi ayi ala irofi kuma tukazi ba a ah, mudahammatan mun yi bayani ne shi ya sa da sai Allah ya ma faki hatun wa nahlun wa rumma so abin tambaya nan ko kafin abin tambayar fassarar Allah ya ce a cikin waɗannan aljannatai akwai 'ya'yan itatuwa ko eh, abin nan eh, duk eh, kayan marmari sai aka ce wa nakhlin wa rumman to shi dabino da rumman ba sa cikin 'ya'yan itatuwa ne to me yasa saboda daraja kamar yanzu ka ce in ce maka dala duba suwaye duba akwai mutane a wajen masallacin nan sai ka duba sai ka ce akwai mutane da yawa liman ma yana waje to ai liman ma mutum ne to me yasa ka kawo shi daban ko tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ko alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shams to shamsun ai tana cikin samawati sannan a can sai aka ce wa kathirun minan nasi wa kathirun to wa kathirun minan nasi ai tana cikin man fil ardi mun fahimta فيهما فاكهة ونخل ورمان wasu da su malaman tafsiri suka ce ai daga cikin dalilin da yasa aka keɓance eh, eh, dabino a nan saboda darajar dabino a wajen balarabe wanda su ne suke sauraron waɗannan ayoyi to kuma dabinan aljannan yana da wata siffa daban ƙaurinsa ma'ana abin da yake rike da shi da zinare aka kera shi hasken 'ya'yan ya fi lu'ulu'u haske wannan ita ce bishiyar da dina su ke rumman shi kuma suka ce abin da ya sa aka ambata ko yanzu idan ka fasa rumman 'ya'yan ba sa birge ka to kamar yadda suke birge ka a duniya to a lahirar wani labarin ne ba wannan ba da wasu sirrorin wanda ba mu da lokacin da za mu ambata daga nan sai aka ce fabi ayi ala'i rabbi kuma ba. sai aka ce fi inna khairatun ihsan a cikin qur'ani akwai khairatun ihsan wasu mata na alfarma na musamman waɗanda suka haɗa sifofi guda biyu khairatun ihsan masu kyau ta ɓangaren halitta masu kyau ta ɓangaren ɗabi'u wanda kuma wannan a rayuwa mu ta duniya yana ɗan ƙada yana wahala ka ga kyakkyawar mace kuma mai kyawun dabi'u. ana samu amma aka ce kyawun dabi'u ba ana nufin haƙuri a'a kyawun dabi'u wanda yake da alaƙa da mijinta saboda wata in kyan yayi yawa za ta ai ta taimake shi ne ta ɗan aure shi kaza in ma rabu da shi nan da nan za a abin nan ko ba haka ba amma kada wani ya hararo wata ya ce irin su wani ba su da ba haka ne ce irin su wancan ba misali ne fi hinna khairatun hitan fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban sai Allah ya ce hurun maksuratun fil a akwai wata fa'ida da ya kamata mu dan dauka kafin mu ci gaba so da yawa jama'a qur'ani kafin a da labarin matan aljanna sai kaga an yi magana akan fruit 'ya'yan itatuwa وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تأثير الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأصيب به متشابها ولهم فيها أزواج مفخرة أنا قاشنا سيد أكي مجانا أكي إتاتوا سيأتي شهور مكسورات في الخيام وفواكه مما يشهون ولحم طير مما يشهون وفواكه mimma yashrabun wa lahmi tayri haka ko sai wahurun ne kaga sai aka kawo me dalili to me ya ce wanda aka yi dariya me ya faɗa ni ma yin yi dariya na'am mene ban ji ba ka yi fulatanci da yawa ya fula dalili a bayyane yake saboda ‘ya'yan itatuwa ko dalilan da yawa to amma daga cikin dalilan idan aka ci abinci sai aka ci ‘ya'yan itatuwa misali ko aka ci ‘ya'yan itatuwa sannan aka ci ko ma ne mai aka yi shi ma wannan akwai karatunsa a ƙur'anin ta ma ban so magana a kan shi abinci za a samu digestion ma'ana narkewan abinci nan da nan ya shiga cikin gabbai ya yi tasiri ya yi amfani to wannan sai ya samar da kyakkyawar alaƙa da iyalai sannan yawan shan 'ya'yan itatuwa yana tasiri wajen samar da kyakkyawan numfashi to bari a gyara su abin nan kafin su zo su haɗu da iyalansu duka waɗannan wasu ɓangarori ne masu muhimmanci da suke da alaƙa da waɗannan ɗari daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurun maksuratun filhiya aka ambaci haima bawon Allah bari mu bayani akan wannan gafar sai mu tsaya ka san haimar aljanna ya take haimar aljanna kaimar aljanna tsawonta ya kai mil 60 mil 60 ma'ana kamar daga nan zuwa kaduna tsawon haimar kamar yadda yin lokai wallah yake faɗa in ba manta ba a cikin nuniya yana cewa lil fi ha haimatun min lu'lu'in lil fi ha haimatun min lu'lu'in ah, Eh, abin nan hiya menene ne sana'atul rahmani sittuna milan kuluha eh, sittuna kulan sittuna milan kuluha fil jawi fi kulli zawiyatin eh, biha ajmalun niswani au kama kala yake cewa kaima mai tsawon mil 60 a kowane bangare na wannan haimar akwai mata masu daraja na musamman sabon a nan shi ne idan haimar ɗan aljanna ba gidan ba a gidan ne akwai wata haima ne irin wannan siffar ita kuma haimar da ne aka yi ta zinare ne da daskararre aka kwakule shi da shi da shi aka yi haimar da lu'ulu shi aka yi to wanda yake cikin saimar ba shi sa manzana su sana ya ce inda dan aljanna yake aje sandarsa kaɗan ya fi duniya da abin da ke cikin to kai kuma har yanzu kana nan kana hamma baka shirya ba baka yi wani tanadi ba duk abin da ka ji Allah ya ce yana so ko yin shi zai kai ka zuwa ga aljanna kai kokari kai ثاني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين باون الله كرك يدا كرب زمنشي لسلر لي saboda kai tsaye Allah ya ce masu sallan dare ba a ma san abin da aka tanadan musu ba na musamman ba wanda ya sani ka kiyaye ka kula a samu wannan zumuncin wata aljanna ce da za ta fara shiga tun yanzu natsuwa da kwanciyar hankali duk wani aikin alkhairin da ka sani wanda yin shi zai kusantar da kai zuwa ga Allah kai kar ka kuskura wani ya shagaltar da kai wata dukiya wani matsayi wata mata wani miji wani ɗa wata ɗaya wata dukiya wani lissafe-lissafe eh kana so a matsayinka na dan adam amma wallahi karka yadda su shagaltar saboda wa innal akhirata la hiya al hayawan amma law kanu ya'lamun ga wanda ba su sani da masu basira Allah muke roƙo ya azurta mu da aljanna Allah muke roƙo kamar yadda haɗa mu a nan haɗa mu aljannar firdausi abin sha'awa da lamarin aljanna kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id Allah idan aka shiga aljanna aka gama aka rufe kofa fa yunadi munadi sai Allah ya bada umarni mai shela ya shela ya ce ya ahlal janna inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasihu fala taqamu abada وإن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا hadisi muslim sai a ce yan aljanna ku saurara daga yau kun fara rayuwa kenan babu mutuwa daga yau ku yi more ku ma ku ji daɗi babu masassara babu zazzabi babu ciwon kai girma masu yawan ciwon kai inna lakum an tashibu kullun sai dai ku rika zama samari ku tuno da hadisin Anas da muka ambata ta na kasuwar da zamu rika shi ranar Juma'a insha sannan wa inna lakum an abu sai dai ku yi ta morewa fa babu bakin ciki babu kunci babu damuwa har abada abadar ita ma har abadan ka shikenan khalidin ya fi abada ka lizinci yin abin da Allah yake so ka kauce ma abin da Allah ke so abin nan na magana ne abin nan na aiki ne abin nan na alaƙar ka da wani ne wanda zai kai ka zuwa abin da aikata abin da Allah ke so saba ma Allah yin wani zunubi abin da yake da alaƙa da iyaye abin da yake da alaƙa da mata yake da alaƙa da mijinki yake da alaƙa da ƴaƴa yake da alaƙa da kasuwancinka da aikinka yi ƙoƙari ka kamanta sannan ka lizinci roƙon Allah aljanna kullum din haula hannu dandin duk abin da ake yi nan ne magarya tukewa inda ake so a kai kenan Allahumma ina nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min an-nar Allahumma innaka afu تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وأسمائك الأولى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وأسمائك الأولى أن ترزقنا الجنة ونعيمها اللهم نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم اجمعنا مع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأقاربنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا وأحببناه فيك اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بالعتق من النيران اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا وأولادنا وذوي رحمنا وقراباتنا من النار يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن بشرتنا وأجسامنا علي النار لا تقوى اللهم فحرم بشرتنا عن النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت وما للظالمين من أنصار اللهم فزحزحنا عن النار اللهم فزحزحنا عن النار وادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من النادين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تنتي أول السلام عليكم كراتين sati mai zuwa malmasulu an hajji alamani na tsaye ah, Allahu alamu za a yi karatu ko ba za eh, idan ya za a yi eh, in an yi shuru za a yi kenan koko in za a yi za a sanar me ya kamata na yawwa kawai fita in za a yi za a yawwa sai kowa ya san yadda zai ya samu labari insha amma gobe akwai karatu markar insha Allah ana da yin irin irin waɗanda ba su san aljanna kana magana na ga bidiyon wani bafulatani da ake tambayin shi. Eh, ai su masu tambayar bafulatani nan kama sai kamata a zane su a daidai lokacin da suke mai wannan tambayar da wani abu na ilimi suka ilmantar da shi su sanar da shi Allah su sanar da shi kaza su koya mai fatiha amma har a ɗauko aljanna ana ce masa da aljanna da kaza mai kai abun nan wannan raini ne kuma su kansu ba wai shi ba su ne ba su san mai ce aljanna rai da gaske ana cewa kafin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wato ya kamata ma wata rana mai karatu akan aljanna ne kawai yawa gaskiya na eh, a yi latta ta musamman akan aljanna ita kadai sai kuma a zo a yi wani karatun akan wuta saboda akwai bukatar a baje a akan magana aljanna nan a tattaro ayoyin da suke magana akan aljanna hadisan da suke magana akan aljanna mutane su gane girman abin da yake jiran su na alkhairi din ya convincing din su ya taimake su wajen duk wani abin da aka ce da an ce ka fito sallar asuba ce ka fito me ma fitowa sallar asuba ai ba da wahala wallahi saboda in ka san girman abin da yake jiran ka ba za ka ji wahalar hanyar da za ka bi ba wallahi alazim wallahi ina rantsuwa bayan Allah na kwarai da suke hango aljanna idan suka fito cikin duhu na tsuwa suke bi za su je sallar asuba in sanyi ya kada daji suke akwai wani nasibul annasibul qalbi da suke samu wani annasuwa da wata wani farin ciki da yake kusawa cikin abin da kuma shi yasa duk mai halartar sallar asuba a cikin janji sai ka ga cewa jarumi ne mara tsoro ba wai din yana fita ba Allah ne zai ba shi dakewar zuciya to azumi da kake yi sai ka ji ma jin saboda kana tunu alalar kana tunu matsayin sai ka ji to ah, abinda aka ce za a baka na abinda da kake yin nan bai da yawa ba mun fahimta haka nan idan aka siffanta maka wuta sai ka ji a ah, to kai kuwa me yake da daɗi da darajar da zai sa har ka aikata shi da kai ta saboda ta wani ya markwada wata miliyan ɗaya miliyan biyu wacce ba tashi ba to sai ne daga nan kuma ya je ya bayani saboda kaza saboda kaza to shi yasa ilimin aljanna da ilimin wata suna da muhimmanci kuma wannan yana daga cikin sirrorin da yasa Allah ya dinga ba da labari fi haka ba kaza kaza wani marikun masufa wazara biyu masufa hmm? ake ta bayani wuta kuma kullama rano an yi yakhruju sarari saradinuhum min qatran talfatu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun duk yi ta bayani to kai kuma mai sauraro sai kai kokari ka fahimta amma fahimtar ka sanya ta amaliya duk lokacin da zaka yi wani abin da Allah bai so ka tuno da wuta ka tuno da kwanciyar kabari duk lokacin da za yi wani aikin alheri sai kake jin kasala ka tuno da aljanna zumbur za ka ji ka tashi Allah ya shi.